Caramba, caramba. barkan ku da hakan wa matasa shirin labarin matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni fanta shamsu da gora ta rabiya mai kano ya ne rabi da dama lahiya launi ke fanta ya wurin ki alhamdulillah rabi to yau miki dauke da shi to rabi za mu kawo muku zancen wani ayarin shika itace wanda aka yi a cikin makarantu na nan babban birnin yamai a cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu je da ku garin tanda wanda yake karkashin karamar hukumar gaya inda aka horar da matasa waɗanda suke aikin noma biskan karatu da rubutu da ƙarshe kuma sai filin shirin na wasannin motsa jiki. Rabi domin yaƙi da sauyin yanayi da kun baiwa ɗalibai muhalli mai kyau shine ƙungiya mai zaman kanta AODD ta shirya wani ayarin shuka itace a cikin makarantu na nan babban birnin Yamai. Haka ne fanta a wannan ranar ta Asabar ta sha shida ga watan Juli. Kimanin itace ɗari biyu ne za a shuka a Ecole Dar Salam ga tsokacin da Hamani Dari shugaban kungiyar AODD ya yi wa abokin aikinmu Habibu Garba. mun ji mafi yawan makarantun boko ba su da itatuwa domin ganin wuraren sun zama tsawa cike da itatuwa da kuma rage zafi da yake muna cikin yankin sahel ne akwai zafi sosai don haka muka yanke shawara a ƙungiyarmu, muka shirya wannan aiki na shuka itatuwa a cikin makarantun boko na birnin yamai mun kaddamar da aikin ne goma sha takwas ga watan shuwan a makarantar boko cangare ta biyu mun shuka itatuwa ɗari a yau da nake muku magana muna kula da waɗannan itatuwa mutuwa tare da waɗanda suke cikin makarantar kuma a yau mun ci gaba da wannan aiki inda muka zo a makarantar dar es ta ɗaya ban makaranta ce da ta daɗe amma uwayen itatuwa hudu ne kaɗai gare domin magance matsalar a yau za mu shuka itatuwa ɗari biyu mangwaro da lemu da kuma zogale. De mangier, de citronnier, euh, de moringa. Rabi makarantar efak makaranta ce mai horar da ɗalibai a fannin fasaha da al'adu. A karo na farko ne bana ita makarantar ta kai ɗalibanta suka zana jarabawa a garin Zandar. A cikin ɗaliban sha biyar da suka zana wannan jarabawar da ake cewa kapmak sha hudu ne suka samu karbuwa. Ko ya ci gaban karatun nasu za ya kasance amsa a cikin fasarar wannan tsokacin da daraktan jihar mai kula da al'adu ya yi wa abokin aikinmu Gidi Abdurrahman. Eh, Wannan shekara makarantar koyon fasaha ayyuka hannu ta jifa ta gabatar da ɗalibanta a jarabawa samun diploma na aikin al'adu. tun yi jarabawa ne a cibiyar ta Zandar, kuma a cikin masu jarabawa goma sha biyar da muka kai goma sha hudu suka samu. Da zaran ɗalibi ya samu diploma ana dafa masa ta la'akari da halinsa da je a makarantar koyon aikin kikira. Kullum muna koyon wasu abubuwan kikira ne na waɗansu ƙasashe. amma idan ana son bunƙasa kayayyaki sai muna da irin wannan makaranta da za ta horar da masu kirkira su kware a aikin. har yanzu muna bangaren jihar Difa Fanta wannan karan zan mu ji yanda wasu matasa su goma sha biyar 'yan garin Shetimari suka samu tallafi na kayayyakin aikin hannu. Haka ne Rabi an ba su wannan tallafin ne bayan wani horo da kungiya mai zaman kanta PCCN ta yi musu. Ga tsokacin da wayansu daga cikinsu suka yi wa abokin aikin mu Gida Abdurrahman. Bangaren manajeri ne da su metar C C Sotez Rabo da ta aya tabali kanan da muka samu kayan aiki mun samu da yawa mu biyar ne manazari kowa ya samu alhamdulillah gashi na mun samu kayan aiki mu limakanisi ne kuma gashi na mun samu kaya insha Allah alhamdulillah na gode ma Allah kuma na gode ma fesesen an kai mun yi formation mun samu mun gama formation Kuna musu godiya bayan haka kuma gashi na yi wa tallafi za ba mu kayan aiki a kayan aikin nan za mu je kuma mu rike kanmu da iyayenmu tsanin mu haka an ba mu injin na tayar an ba mu injin na sudir eh to za mu ta yi mu bude gareji sai mu yi aikin mu hankali hankali si su injin su rabo duka da akwai su Sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau rabin horar da wasu matasa manoma 'yan garin Tanda da ke karkashin karamar hukumar gaya a fannin koyon karatu da rubutu domin a ba su damar ƙara kulawa da albarkatun noman nasu. Ga dai karin bayani a cikin wannan rahoton da Fadal Alu ya shirya muna da aka fassara muku. Su fiye da dubu biyu da ɗari takwas suke matasa manoma da suka amfana da wannan horo babi biyu ne horon kumsa horo bisa noman lambu da baiwa manoman ilmantarwar yaƙi da jahilci wannan horon wani ƙari ne ga matasan da suka amfana da shi wanda suka ce lalle hakan zai ba su damar bunƙasa albarkatun nomansu bari mu saurari ɗaya daga cikin matasan da suka halarci wannan horon. yanzu ina iya rubuta sunana a tawayar salula ina iya rubuta wata wasiƙa zuwa ga wani ɗan uwana da ke nesa yanzu kenan ko mi zan yi sai na yi tunani abin da yake shigo ni ko abin da na kashe idan na ga zan fita sai in yi amma idan na ga babu sai in bari. a zamanin yanayin da muke ciki yana da mahimmanci sosai ga manomi ya samu masaniya ga karatun yaƙi da jahilci ko da kalilan ne a ganin Saidu Bubakar wanda ya ba da horon. Ya kamata mai koya rika rubuta yana rikewa cikin harshensa akwai abin da ake kira ajiya amfani ma'ana me na kashe cikin gona ta tun farkon gyaran gona har zuwa girbi kenan menene ribata ko akwai wata karuwa cikin tsarin aikin da nake yi. A ƙarshen ba da horon kowane matashi zai samu takardar shaidar ya samu horo cewa da certificate. Yanzu kuma sai filim na wasanni motsa ciki tare da Asuma na Shina. a wasan kwallon kafa yau ne za a yi karon karshe na kwamɓalar kofin ƙasa a yanzu haka matasa na tawagar union sportive de la gendarmerie usjn da ke rike da kofin na fafatawa da takwarorinsu na association sportive de la douane s douane a wasan taekwondo wasannin kwamɓalar afirka na taekwondo na ci gaba da wakana a kigali babban birnin ƙasar rwanda ranar farko za a mai da hankali a karawa tsakanin 'yan wasan da ake kira pumse 'yan wasa hudu na niger daga cikin shida da suka fafata sun lashe lambobin yabo tijani amadu da ake kira metra show mai ƙasa da shekaru 65 ya lashe kambun zinariya haruna ibrahim mai kasa da shekaru 50 ya lashe kambun azurfa ahmadu adamu mai kasa da shekaru 30 da abdulaziz gora umaru mai kasa da shekaru 60 kowane ya lashe kambun tagulla a wasan kungu fuyushu an kaddamar da gasar kasa karo na hudu ko kuma kofin haɗin gwiwa na shin da niger a ranar juma'a kungiyar wasan kungu fuyushu ta niger ce ke kula da wannan kwambular a yamai domin karfafa hulɗar aiki tsakanin shin da niger a muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku biyar kyauta tare da yartali.